ai mana ta matsojin jin abin da zai koma kan mahaifinta ta ce a'a ba yi mana shiru cewar mai martaba sultan yana fitowa zai tafi masallaci kiran mai martaba ya same shi yayi hanyar sashin mai martaba dan aikin ya ce Allah shi taimake ka mai martaba yana sashin babban ne sauri ya kare yana jin faɗuwar gaba ya kare sakin kafa yana sauri yana isa wajen bai kula da aimana ba ya sunku ya tare da faɗin barka da asu mai martaba ya kalli yanayin shigar sarautar da sultan yayi ya tabbatar yaron shi sarki ne mai girma ya dafa kafadarsa da sauri ina hankalinka yake sultan ta ya ka bari hakan ya faru sultan ya dago cikin sauri mai martaba ya daga masa hannu ya nuna mishi aimana da take rike da takobi tana dukar da kai yau ita kadai ta san bala'in da take ciki yau ta zamar mata ranar da bata taba jin kaskanci ba irinsa cikin rashin fahimta sultan ya nufe ai mana ga ai mana nan kaga abin da darul Billions suka mana sun yi amfani da aura maka ita don satar takobin gidan nan wata iriyar razana sultan ne ya nufe ta da sauri ya rike ta yana jijjiga ta ai mana wani irin kuka ta sake tana sakin takobin tana shirin faduwa sultan ya riko takobin da sauri don yana tsoron ya faɗi sam sultan bai taɓa jin tashin hankali irin na yau ba kenan kudirin da take da shi na san dawowa da masarautar gidansu yana nan kallon takobin yayi ya fara neman abin yi ya kalli mai martaba yana mai sunkuyawa ba zan lamunta ba sultan wani irin mulki ka gudanar da har ka kasa fahimtar aimana tana son mallakar karfin mulkin mu sultan ya waiga yana kallon mutanen wajen tare da faɗin za ku iya tafiya kowa ya ja baya suna saurin bin umarnin shi mai martaba ya ce ka san hukuncin da aka yi wa mutanen da suka yi yunkurin aikata abin da ta aikata yanzu baba waziri ya ce lallai akwai yaudara a lamarin nan tabbas mutanen biliyan sun cuce mu kuma za ku iya tafiya sallah ina son ganin ku bayan masallaci sultan ya juya ya kalli aimana da ke tsaye ya daka mata tsawa ki bar wajen nan aimana za ta fara tafiya mutanen gidan suka fara tururuwa suna fitowa sultan kan wannan ta zamar mishi bakar rana a rayuwar shi aimana ta ja mishi bala'i da ba zai iya kawar da shi ba a gidan nan take matan suka kama sallallami da tsegumi da jinjina abin da aimana ta aikata aimana jikinta ya mutu tana ganin duk darajar da ta samu ta ɓace a yau mai martaba ya bar wajen a fusace sultan ya kalli jakadiya da ta rufu da zanin atamfa ya ce jakadiya ki je da aimana sashinta ki tsare ta har zuwa har zuwa shigowata haka kuma kar ki bari ta gana da kowa an gama ranki shi dade an gama ranka shi dade wani tashin hankali ya shiga wani tashin hankali ya shiga Aimana ta juya tana kallon Sultan da ya fege alkebba cikin sauri Aimana tana gaba Jakadiya tana binta mutanen gidan suka kama binta da kallo a bakin kofa ta ga fari da tsaye sai sharbar kuka take Aimana ta kawar da kanta ta shiga Jakadiya ta mara mata baya ta ja kofar ta rufe Aimana ta fada kan kujera tana sakin wani irin kuka tare da faɗin na shiga uku ana fitowa sallah kuwa aka haɗu kamar yadda mai martaba ya ce yana zaune kan kujera sultan ya zauna akan kujerar da ke gefensa ba ga baba magayaki da waziri sai lokacin na ga baba galadima wannan lokacin har su maga magatakarda da kuma shantali gaba ɗaya ahalin manyan masarauta sun haɗu a wajen mai martaba ya gyara murya fuska baba annuri ya fara magana yana mai tabbatar da girman laifin da mana ta aikata wannan wani laifi ne daga masarautar biliyam dole mahukunta za su shiga maganar tabbas za mu tuhumi sarkin biliyam akan abin da ya aikata mana hakan yana da kyau hakan zai sa duk wani mai harin takobin ya ji tsoron aikata hakan cewar baba galadima wanda shi ma lokacin ya gama yadda da aimana ta zo gidan ne don tafiya da takobin har lokacin sultan bai iya yin magana ba sai zuciyar shi da take ta farfasa tare da bugawa kamar za ta balle kirjinsa ta fito waziri ya muskuta ya ce yanzu dole a ɗau tsatsauran mataki a kai haka kuma dole a raba auren sultan da ai cikin sauri sultan ya ɗago ya kalli waziri sai lokacin ya kare jin tashin hankali baba maga takarda ya ce zan tsara komai na wasikar san zama da sarkin biliyam da kuma mahukuntar nahiyar mu nahiyar nan shantali ya kaɗa kai a yi komai yadda ya kamata a yi hukunci kamar yadda aka umarta sultan ya sa hannu ya dafa kirjinsa ya dago ya kalli mai martaba Allah ya huce zuciyarka ina mai bada hakuri akan abin da ya faru muna jiran zuwan mahukunta akan magana mai martaba ya daga kai cikin gamsuwa da maganar sultan mutanen wajen a tunaninsu sultan zai kare aimana ko kuma ya nemi mata afuwa sai suka ji sabanin hakan hakan da ya tabbatar baya bayan aimana haka aka tashi wannan zama kowa ya nufa ciki kowane sashi da abin da suke gulma a kai, ai da kuwa rabanta da sashinta tun da labari ya je mata sai bi take gida-gida ana taɗin abin da ya faru da ita ta so a ce za ta gana da aimana ta gaya mata iya maganganun da ke kar da yake kanta mama kuwa ta yi kai kawo ta so shiga wajen aimana amma an sanar da ita umarnin sultan na hana kowa ganinta haka farida ta ba mama don san bata don san bata son zama a shashin ganin yadda ake jifarta da habaice habaice hajiya mai gado kuwa yau shar a wajensu yarima saifu wannan lokacin yana ganin sultan ya aikata laifi da lallai sai mai martaba ya sauke shi daga karaga Sultan kuwa tabbas dole ya je wajen Aimana don jin dalilinta na aikata hakan. Yana shiga ɓangaren aka kama gaisuwa zuwa gare shi. Kuyanga Aisha ce ta kwankwasa kofar daga ciki. Jakadiya take tambayar Aisha ce. Aisha ta ce Sultan ne. Cikin sauri jakadiya ta buɗe. Sultan tana rusunawa gare shi. Bai amsa ba ya shiga ciki. Tana kafe saman kujera. Ta gama sharɓar kuka tare da sakawa kanta ƙwarin gwiwa akan abin da ta aikata, tunda har tana da gado akan hakan. shi me yasa ya wulakanta ta da abin da ke cikinta har har da hannuwa yayi yana tafiya yana yana ji a jikin shi jakadiya bata fita ba hakan yasa ya ce jakadiya sultan yana buƙatar sirri Allah ya baka nasara ta faɗa tana ficewa ai mana ta yi saurin juyowa saboda maganar shi da ta ji ya daɗe a tsaye tana kare mishi kallo a yanda ya ga idanuwanta ya tabbatar da kukan da ta yi ta taki yanzu ya tabbatar babu gaisuwa da za ta mishi hakan yasa ya sauke rawanin shi zuwa gemun shi yace kin ga abin da kika jawo mana ko me yasa kika aikata hakan kenan kudirinki yana nan a zuciya baki sauya tunani ba ko kin san kuwa abin da kika aikata na sani ta bashi amsa sultan yayi saurin maido da hankalin shi kanta san bai ga dakewa a tare da ita ba akwai tsabar tsoro a wannan lokacin sai dai tana son kauda hakan ne me kike faɗa nace na san abin da na yi. takobin masarautar Darul Biliyam da take a masarautar Toro ita ce na shiga na dauko Masawaye yana dukawa sai tun fuskarta. Kin san halin da kike son jefa mu kuwa? Kin san hukuncin da fada suke neman zartarwa akan? Ya sa hannu ya jijjiga ta. Bana bukatar sani Sultan. A shirye nake da komai a yanzu kuma. Me dalilin ki ai mana? Miƙewa tsaye ta yi. Miƙewa tsaye ta sake. Ta saka hannu ta dafa cikin jikinta. Nayi dan martabar yaro na. dan ba shi da gatan da ya rasa daga baban shi na yi hakan don ɗaukaka darajarsa na yi ne akan yaran da ya rasa shigalin murnar samun shi yaran da mahaifiyar shi ta rasa tukuici daga baban shi yaran da aka fifita wasu akan shi yaran da aka daka wa mahaifiyarsa tsawa aka sanar ba shi ne magajin farko ba a gidan nan ta sauke ajiyar zuciya tare da jinya hannunta akan cikinta ta ya za a goranta wa yaro na takobi bayan takobin gadon mahaifiyarsa ce na yi hakan don cikin na sultan karya kike ai mana ya faɗa yana ja baya san wannan ba gata bane kike neman bawa cikin da ke jikinki kuma komawa yayi ya zauna akan kujera nan ne gatan yaranki me yasa san ba haka bane sultan ta ya zaka aibata shi kuma ka ce miƙewa ya tsaye tare da riƙo hannunta ya zaunar da ita da karfi yana huce ashe baki da hankali ai mana ashe tashin da kika yi a gidan sarauta bai miki amfani ba Lallai na yarda hayaki ne a kanki lokacin da kike tinkaho ke yar babbar masarauta ce ai mana ta ja baya dama ba yau ka saba fadar cewa masarautar mu karamar masarauta bace ta yaya ta yaya kike son na fito na sanar da kowa na bayyana ina son yaran cikin ki a gaban mutanen gidan nan kin san ko irin makircin da za su yi don cutar cutar da ke da yaro na ai mana ta yi saurin kallon shi lokacin da aka sanar kina dauke da juna biyu kowa yana nan shin kina so na nuna farin ciki hakan ya taɓa ki da abin da kike dauke da shi ko kin san tun da aka sanar da cikin jikinki ba a kara bani lokaci na sirri dan ganawa da ke ba ya ke tsaye yana tattaki a duk lokacin da zan shigo wajenki ana bibiyata da duk wani takuna ranar da na faɗa miki akwai wani ciki a jikin aida ko kin san ana tsaye a bayan labule dan jin fira ta tsakanina da ke ya sauke nan nauyar ajiyar zuciya kin ba wa jakadiya kujerar maka a tunaninki za ta ɓoye tsakaninmu da ke ga mutanen gidan nan wannan shine dalilin da yasa a gabanta na ce kar ki kuma shigo min turaka ta ya zan faɗa miki ina son yaron cikinki ya gaji sarautata jingina yayi da bango cikin rashin ƙwarin gwiwa wani ido kike so masarautata ta kalli mai martaba sarkin Biliyam da tuhumar abin da mahukunta suka zartar. Me yasa baki tunani ba? Ai mana ta yaya za mu haifi ɗa na kyamace shi? Ya sauke numfashi mai ciwo, ina ganin kalmar farin ciki ta yi kaɗan wajen misalta halin da zan shiga lokacin da na ji cewar kina ɗauke da juna biyu. Allah ne kaɗai ya san yadda na yi tsayuwar dare tare da rokar wa yarona da ke tare da ke. Tsari daga sharrin mutanen gidan nan. ai mana ta ɗaga baki za ta yi magana Sultan ya ɗaga mata hannu. Na ji bakin cikin kasancewa ta sarki saboda rashin nuna farin ciki a gare ki dan na san mulki na ne ya jawo hakan. A iya misaltawa na soyayyar da nake wa abin da zaki haifa. Soyayyar ta wuce hankali mana Ya ida maganar yana zama a saman hannun kujera. mana ta shiga kaduwa tabbas. Ta yadda da maganganun shi ɗari bisa ɗari. Wasu hawaye suka gangaro mata saka hannu tana shafar cikinta ta yi saurin nufar sultan tana fadawa jikinsa ajiyar zuciya ya fara saukewa tare da matse ta a jikinsa ya aza kanshi akan kafarta yana shafa bayanta kuka aimana ta sakar masa sultan ya dago ta ya zaunar da ita akan kujera tare da raba, raba ta a jikin shi tsawon lokaci tana sauke ajiyar zuciya sun kai kiko goma sha biyar babu wanda ya kuma magana sultan kuwa a zuciyar shi ya gama karyata ya gama karyata ta akan cewar ta yi abin da ta yi don cikinta tabbas ya san tun kafin cikin tana son aikata hakan ta yi amfani da cikin ne ta hanyar kare kanta ɗago kanta ya daga kafaɗarsa a bisa mamakin shi sai ga bacci take yi hakan ya sa ya bar ta don ya san tabbas ba ta yi bacci ba duk daren ranar sarrar la'asar aka fara kira hakan ya sa ya fara kokarin janye ta sai lokacin take kokarin gyara kwanciyar ta cikin mamaki take kallon shi tare da murza idanuwanta ta gane a nan ta yi bacci hakan ya sa ta kai hannunta akan faɗar shi lokacin ta ga har ya cire rawanin kansa an fara kiran sallah fa duk yau ban yi wanka ba tun da zan fita da asuba ai mana ta kalli jikinta ya gane abin da take nufi akan yasa ya ja hannunta suka shige ciki lokacin da sultan ya fito kowa ya gama gulma wai tun ɗazu yake ciki amma har yanzu bai fito ba a kofa ya samu jakadiya ya kara bata umarnin kar wanda ya shiga wajen aimana a tunaninsu yana kara mata wani hukunci ne shi kuwa ya yi hakan ne don kar wani ya shiga ya gaya mata babu daɗi lokacin da aka fito sallah mai martaba yake sanar da shi waziri ya kawo mishi zancen wani bafade da ya ce an ba shi wasiƙa daga biliyam ya kawo wa aimana ya sanar da abin da ke cikin takardar wannan lokacin a tsaye suka tattauna sultan yana son zuwa wajenta don tabbatarwa amma kuma mahukunta sun zo don zama da shi haka ya hakura ya je suka yi wannan zaman shi dai kawai yana amsawa amma yana cikin tashin hankali akan cewar an yi aiki ana son ganin sarkin biliyan sai dare ya samu kansa hakan ya sa ya nufi sashinta ya samu jakadiya ta shigar mata da abinci wannan lokacin jakadiya bata jira sultan ya bata umarnin fita ba sultan ya nufi aimana ba ni da idanuwan kallon mai martabar gobe Ba na jin zan iya kallon shi akan ina tuhumar shi da aikata laifi ai mana ta ja mugun ta ji mugun tashin hankali da tsoron mahaifinta hawaye suka fara gangaro mata sultan ya duka ya ce ina takardar da aka kawo miki lokacin da tsohon sarki ya je Ai mana ta zaro ido sultan ya daga mata kai ni fa ba a kawo min komai ba ya san hakan zai faru ita ko ta san idan har sultan ya ga takardar zai tabbatar ba don cikinta ta yi hakan ba ya san ba za ta taɓa nunawa ba haka ya miƙe ya fara shiga ɗakinta mana ta bi shi a baya ta samu yana ta neme neme ganin ya ɗauko akwatin da ta ajiye takardar hakan ya sa ta riƙe shi sultan ya juyo wai ba za ki bar ni ba sultan sultan ya juyo wai ba za ki bar ni ba wallahi zan hukunta ki ai mana kar ka buɗe sultan har ya rike ta zai ture ta sai kuma ya tunanin ba ita ɗaya bace ce ajiyar zuciya ya ce sakarni na ce kuka ta saka mishi tana makale shi sam bai saba ganin ta cikin rudani irin hakan ba ya fara kokarin ai mana ta kama ture shi suka kama kokawa karo yayi da gado hakan yasa mana ta tura shi ya saki akwatin kasa murfin akwatin ya balle abubuwan ciki suka zube yana kokarin tashi ta faɗa jikinsa tana sauke numfashi mai karfi na wahala sultan ya rufe idanuwan shi yana sauraron ta kuka take sosai sultan ya matse ta a jikin shi ba na son kukan nan na ce miki zan yi wani abu da takardar ne saman bakin shi ta rufe da harshen ta sultan ya kasa aiwatar da komai ai mana ya fara ai mana ta fara sakar mishi wasu irin sakonni kasancewar tayi kwana biyu ba ta tare ta yi kwana biyu wata tare da ɗumin mijinta Sultan ya mirgina ta yana saura yana sauraron ta wannan lokacin da karfinta ta ci gaba da sarrafa shi cikin salo da kawar da kayan nauyin da ke jikinsa ta kai kanta akan kirjin shi tana fara tana ƙara shafa shi sosai tana murza ɗaya da hannunta sultan ya fara zillewa yana mata dariya ya fara lalubarta yana mayar mata da sakonta tsawon mintuna sai da su ya samu nutsuwa kafin sultan ya janye jigin shi ai mana ta ja ta rufe a kanta sultan ya zaro kafarsa ya ga takarda cikin sauri ya ɗauki rawanin shi tare da saka takardar a ciki ya faɗa ban yana tsaftace jikin shi lokacin da ya fito sai da ya nemi bafadan da aka aiko da sakon sultan ya fara mishi bala'i da masifa a karshen sanar da shi zai yi bayani sultan ya hana shi tare da sakawa a kai shi ɗakin horo karfe sha na safe da tashin hankali sarkin biliyam ya iso masarautar toro sultan ya yi saurin fitowa ya tare shi mai martaba ya rike hannun sultan yana faɗin yanzu abin da yarinyar nan ta yi kenan cikin ladabi sultan ya sunkuya Allah ya taimake ka ka yi hakuri daidai lokacin suka shiga fada mai martaba tsohon sarki yana zaune sarkin Biliyam ya ci gaba da yi wa sultan magana amfanin me za ta maka da ka barta baka fitar da ita a cikin gidanka ba me yasa ka barta sultan tsakani da Allah yake magana amma duk mutanen gidan suna mishi kallon munafurci ne banda sultan da yake ta rusunawa cikin ladabi sarkin Biliyam ya ci gaba da gaisawa da mutanen wajen kafin aka nuna mishi mazaunin shi sultan ya je tashi karagar ya zauna anan aka ba wa sultan damar fara magana kasa cewa komai yayi an dauki lokaci kafin ya kalli mahukuntan ya ce kuna da labarin komai za ku gabatar da komai da bayaninku sam ya san idan yayi magana kamar yayi rashin da'a wani daga ciki ya fara bayani sarkin Biliyam bayi da wata nutsuwa bayan gama jawabi aka ba shi damar magana a nan ya musu zargin da ake mishi na aura wa sultan aimana don san mayar da takobinsu ba su yadda ba hakan ya sa aka kama jayayya a nan sultan ne kawai zai raba wannan gardama amma an saka shi a tsakiya ba shi da ikon kare kowa cikin mahukunta wani ya yi tsawa tare da faɗin a bisa bayanai da muka gama ɗaurara mai martaba sultan yana zartar da hukunci kamar yadda mahukunta suka yi saboda haka sarkin William zai fuskanci hukunci na tsayar da shi daga mulkin shi haka kuma sultan ya kaskantar da masarautar shi hukunci na karshe auren da sarki William ya hada kafin ya ida sultan ya yi gyaran murya jin za a taba bangaren auren shi gara har lokacin ya gara lokacin tsohon sarki bai yi magana ba sarkin William ya jinjina kai cikin ƙunar zuciya ya ɗan sunkuya ga mahukunta haka kuma za a hukunta aimana a cikin masarautar nan na tsawon loka wani irin huci sarki yake yi ya miƙe yana sunkuyawa a gaban sultan komai zai tafi kamar yadda ka tsara sultan amma kafin nan ina neman izinin ganawa da aimana haka kuma na ɗauki hukuncin da aka yanke akan masarautar biliyam mai martaba zai yi magana sultan ya ce ina neman alfarma zan gabatar da wata takarda gare ku haka kuma ina son ganin bafadan yunus bafadan yunus sultan ya mika takarda maga takarda ya karanta maga takarda ya karanta sarkin biliyam ya yi mamaki anan aka shaida cewar baba harun shine ya bada sakon ba wai mai martaba ba anan komai ya koma baya aka fara tunanin me abin yi akan zaman mahukunta suka ce lallai a basu lokaci zuwa maraice a dawo zama kowa ya tashi banda sarkin biliyam da ke jingine sultan ya durkusa a gaban shi ina mai neman afuwanka bani da wani iko akan abin da ya faru sultan ka bani izinin ganawa da aimana sultan ya miƙe ya bada umarni babu jimawa sai ga jakadiya da aimana aimana ta shigo jiki babu ƙwari jakadiya ta juya cikin sauri take nufar mai martaba kar ki zo min nan aimana san bana son ganin ki kuma zubewa ta yi kasa sultan ya yi saurin faɗin allah ya wuci zuciyarka don allah kar ka yi mummunar magana aimana yaushe na saka ki aikata abin da kika aikata za ta fara magana mai martaba ya busata zai kai mata bugu da baya san da bayan hannu cikin sauri sultan ya jawo ta jikinsa suna durƙushewa kasancewar dama a durƙushe yake mai martaba ya kalli sultan ka san abin da ka aikata kuwa san bata cincinci zama tare da kai ba a tunanina na haɗa ku aure don ɗaukaka darajar ta ashe kai ne take son zubarwa da mutuncin ni kuma ta tozarta ne a idan duniya